This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niya. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye a duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Ma sauraro assalamu alaikum usman kabara ne tare da jummai ali muka sake dawa a shirinmu na hantsi a yau ne taron haɗin gwiwar cibiyoyin kasuwancin amurka da najeriya ya kammala game da zuba hannayen jari haka kuma yau ne shekaru goma sha hudu tur da harin ranar sha ɗaya ga watan satumba a nan amurka Akwai sharhin jaridun Hausa har ma da sakonnin da kuka bar mana a waya, amma yanzu bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Majalisar Dattijan Amurka ta kasa yin na'am da wani ƙudiri da 'yan jam'iyyar Republican a majalisar suka gabatar da niyyar yin watsi da yarjejeniyar nukiliya da aka kulla tsakanin Iran da manyan kasashen duniya guda shidda ciki har da Amurka. Ana buƙatar ƙuri'u 60 domin zartar da wannan ƙuduri, to amma matakin yin watsi da yarjejeniyar ya samu ƙuri'u 58 na goyon baya da kuma 42 na rashin goyon baya. A saboda haka yanzu shugaba Barack Obama yana da amincewar sanya hannu akan yarjejeniyar. To amma kuma a jiya Alhamis ɗin kakakin Majalisar Wakilai John Boehner ɗan jam'iyyar Republican ya ce za su ci gaba da yunkurin ganin cewa ba a ƙaddamar da yarjejeniyar ba. Waɗanda ba sa goyon bayan yarjejeniyar ciki har da wasu 'yan jam'iyyar Democrat sun ce yarjejeniyar za ta bai wa Iran su sukunan ƙera makaman nukiliya kuma za ta sa a saki akalar miliyoyin daloli da Iran ɗin za ta yi amfani da su wajen marawa ayyukan ta'addanci. Ita kuma gwamnatin Barack Obama ta dage a kan cewa wannan yarjejeniya ita ce mafi dacewa a halin yanzu. Amurka ta ce a makon gobe idan Allah ya kai mu aka shirya koma kan teburin shawarwarin samun zaman lafiya da nufin kawo ƙarshen rikicin ƙasar Yamal a yankin kuma ta yi kira ga ɓangarorin ƙasar da su shiga yin shawarwari tsakani da Allah. wakilin kasar na musamman ismail old sheikh ahmad ya ce suna maraba da kudurin da gwamnatin kasar wadda ke fama da rikici ta kudurta da 'yan tawayen 'yan huthi da kuma tsohuwar jam'iyyar da ke jan ragamar mulkin kasar na halartar taron ya ce cikin 'yan kwanaki masu zuwa zai bada da sanarwar ranar da kuma inda za a gudanar da taron a watan maris kasar saudi arabia da wasu kasashen larabawa suka sa baki domin mai da shugaban kasar yamal bisa mulki tun ta hanyar fatattakar 'yan huti wannan rikici ya kashe fiye da mutane dubu hudu to waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc 'yan tawaye karkashin jagorancin ƙungiyar alka'ida sun kashe sojojin gwamnatin syria 58 a wani hari da suka kai kan wani sansanin mayakan sama a lardin idlib jiya alhamis kungiyar da ke nazarin kare haƙƙi da 'yancin jama'a da cibiyarta ke birnin london ta ce an kashe sojojin ne a lokacin da aka mamaye sansanin mayakan saman abu alduhur da ke arewa maso yammacin kasar ko kuma daga baya ne aka kashe su sojoji arba'in aka kama matsayin fursunonin siyasa wasu da dama kuma sun ɓace 'yan tawaye sun sa faifan bidiyo a dandalin yanar gizo da ya nuna yadda mayakan kungiyar Nusra Front suke zagaye sansanin bayan sun mamaye shi. Gidan talabijin na ƙasar Siriya ya tabbatar cewa sojojin gwamnatin ƙasar sun fice daga sansanin. Tun watan Mayu lokacin da 'yan tawaye suka mamaye birnin Idlib, 'yan tawayen ke ta dannawa suna kusantar yankunan gaɓa tekun yammacin Siriya da suke da muhimmanci ga gwamnatin ƙasar. jiya alhamis amurka ta ce za ta karbi bakuncin akalla 'yan gudun hijirar siriya dubu goma daga yanzu zuwa baɗi idan allah ya kai mu kuma za ta ƙara yawan taimakon jin kan da take baiwa waɗanda ke arcewa tarzoma a siriya mai magana da yawun fadar amurka ta white house josh ernest ya ce shugaba barack obama ya bai wa jami'ai umarnin su fara shirye-shiryen barin 'yan gudun hijira shigowa nan amurka daga watan gobe mr ernest ya ce sabon yunkurin yana nuna ƙara zage damtsan amurka da ta yi wajen taimakawa galibi amurka kan yi maraba da 'yan gudun hijira dubu saba'in duk shekara josh ernest ya ce za a binciki 'yan gudun hijirar kafin a bar su su shigo amurka domin kada su jawo wa matakan tsaron cikin gida barazana amurka ta ba da wata sanarwa cewa yayin da dubban 'yan gudun hijira da ke kwarara zuwa turai suke yin kicibis da ruwan sama kamar da bakin korea akan iyakar macedonia da kasar girka ita kuma kasar austria da ke da iyaka da jiragen kasa tsakanin ta tsayar da zirga-zirgar jiragen ƙasa a tsakaninta da hungary zuwa wajen domin cunkoson mutane So labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. An kammala taron kasuwancin Amurka da Najeriya na cibiyoyin kasuwanci wanda aka yi domin maganar zuba hannayen jari. Hassan mai na kaina na da cikakken rahoton. sunana Hussaini Lamin na zo daga Kano ina representing kamfanin ɗanta ta kotu na bangaren bebeji oil alakar kasuwanci tsakanin najeriya da amerika tana da karfi tun kafin wannan din musamman yanzu da amerika take da sha'awar ainihin hada gwiwa da najeriya noman tattasai da tumatur da sauran kayan rafi to abun yana ba amerika sha'awa kwarai da gaske daya daga cikin mahalarta taron da majalisar 'yan kasuwar najeriya da amurka ta shirya na kwanaki biyu a nan abuja tun dai bayan rantsar da sabuwar gwamnati a najeriya ne amurka take ta haba-haba da najeriya da kuma 'yan najeriya yayin da su ma amurka talakawa masu zuba jari ke ta tutuɗowa. Mark Shiman wani ba Amurke ne ɗan kasuwa kuma ya mun ƙarin bayani. There's a lot of opportunities particularly for Nigerian business people. Ya ce akwai babbar dama musamman ga 'yan kasuwar Najeriya. Ga 'yan kasuwar Amurka, Najeriya babbar kasuwa ce. Najeriya mai mutane fiye da miliyan 170 kaga kenan nan wurin kasuwa ne. Kuma yanzu da aka samu kwanciyar hankalin siyasa ina tabbatar maka cewar Amurkawa yanzu za su ke rubin zuwa nan domin zuba jari. I think you're going to investment take place itself. ban Shinkafi Alhaji Sani Abdullahi Shinkafi na zama shugaban kamfanin zuba jari na Shinkafi Investment. Wayannan bayanai da aka yi idan 'yan kasuwa suka yi unhwani da wannan dama za su samu gajiyar wannan abu za su samu garabasa akwai wani abu da ake ce ma agowa da lakaji wanda you said da agowa din su ne suka zo da wannan bayanai idan aka yi unhwani da shi 'yan mu da kana masana'antu za su amfana shi wannan lakaji ana nuhin Lagos Kano Jibiya wanda ya ba da ƙarfi ga yanda za A sarrafa amfanin gona ina ganin insha Allahu za a samu ci gaba za a yi yaƙi talauci Alhaji Sani Abdullahi Shinkafi galibin masu jawabai sun yi ta karfafa samun rancen bankunan kasuwanci domin ƙara zuba jari to sai dai kuma samun irin wannan rance wani lokaci kan zo da tsauraran ka'idoji musamman na abin da mutum zai jinginar Hussein Lamin ya ce wannan akwai mafita da nake ganin ya kamata idan tallafawa ake so a yi a manta da sha'anin collateral a bullo da wani sabon abin wanda yake shi ba su zo su collateral ba amma idan an baka kudin a monitoring a tabbatar kayi amfani da shi ya kuma karu ya yi ka dawo da wannan abu to ya kamata a ce an yi tunani an fito da wannan tsari hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria To Allah ya sa a amfana kafin mu ci gaba bari mu dan shakata da wannan. Muna tare da Adam Hassan na gudu zamani mai sauya yayi. Yan mata ku tashe, kuma tashi mu tashe. Yan mata ku tashe, kuma tashi mu tashe. Adam Hassan na gudu, tare da Adam Stay Zango, ah, hausa kuma ocean example, take it out. rookie. To da fatan an ji daɗin waƙar muna godiya Adam Zango da Adamu Hassan na gudu. To yau shekaru kusan yau sha ɗaya ga watan Satumba aka cika shekaru goma sha hudu da kai harin cibiyar kasuwancin nan da ke New York ta nan Amurka a shekarar 2001. Wani mai fashin bakin al'amura Malam Yakubu Ahmadu daga Nijar ya faɗa wakilinmu Haruna Mamman Bako yadda duniya da ta kalli abin da lokacin abin ya faru. shi ta'addanci abu ne wanda abin kyama abin gudu a dukkan inda yake ballantana abun da ya shahi bangaren musulunci da kuma yana cutar da musulmi domin abin da ke faruwa shine kawo kwanjini wanda ya zamanto musulmi wasu ba san hawa ba ba san sabka ba abin nan ya shahe su domin ko annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ma yake yakin shi zai yi nasiha zai yi abubuwa waɗanda ya zamanto zai jawo waɗanda a ficirarin musulunci su dawo kangarari su dawo sai su musulunci ba sai ka yaƙe su da São Roba, São sabocaba. shugaban kasar amurka na wannan lokaci bush ya yi wani jawabi da ya girgiza fadin duniya inda ya ce dukkan waɗanda ba tare da su suke ba a yaƙi da ta'addanci to suna tare da maƙiyansu ne sai dai duk da ƙoƙarin da ƙasar ta amurka take yi na yaƙi da ta'addanci abin ya ƙara ƙaruwa a cikin duniya kamar bayyanar ƙungiyar da'ish a siriya da iraki da kuma alƙa'ida a Magreb da arewacin mali da 'yan boko haram a arewa maso gabascin tarayyar najeriya tare da yawaitar kan hare-haren kunar bakin wake da irin kashi na ƙare dangi kamar irin wanda aka kai cibiyar jaridun barkwancin nan ta ƙasar faransa charlie hebdo ranar bakwai ga watan janairun shekara sha biyar, wanda ƙungiyar ta alka'ida ta ɗauki nauyin kai abin da ya sa waɗansu musulmi da ke ba da ra'ayoyinsu a kan harin goma sha ɗaya ga watan satumba da aka kai ma amurka cewa ba wannan ba musulunci ba ne a lokacin da aka kai ma amerika hari mutanen duniya wasu suna cewa musulmi su suka kai ma amerika hari ya shi musulunci babu abin da ashi in ba zama lafiya ba saboda haka a bar kiran musulmi yan ta'adda musulmi ba yan ta'adda ba ne musulunci dama zama lafiya yake so dangance da wannan hare-hare da an kai amerika duk duniya bata ji daɗi ba kuma su wannan yan ta'adda ana roƙon allah muna roƙon allah ya bayyana su ya tozarta su saboda suna kashe jama'a kan banza kan yoyi nan makwabtanmu ma gashi nan abun ya dame kuma duk suna ba wasu ba su ma insha Allah za a ganin karshen su Haruna Mamman Bako birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a Shanguriyar Nijar To yanzu lokaci yayi kuma da za mu tsallaka ga shirinmu na gaba. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da Aisha Sula Katagum. A makon da ya gabata ta yi mana bayani akan irin matsalolin wasu matan a gidajen aurensu musamman ma dai a arewacin Najeriya. A shirin namu na yau, Hajiya Aisha Sula Katagum ta ba da shawarwari ga uwar gida har ma da mai gida sai a gyara zama a saurari wannan shirin. Komai ka ake yi. kin gane Hausa? hausawa ah, suna da all these problems da suke rayuwa ko mazan ma on their part ba sa rarrashin mata. kin gane hmm. da wayan ya fita ana fada da mata an yi fada ta yi fushi or something sai ka je ka siyo ko wani dan abu ah madam na ga kina fushi da Allah ki ga 'yar dubu goma ko 'yar dubu biyar ko yan dubu biyu na ga a tamfaki ta ko ki canza wata. A ya danganta ga irin faɗan da aka yi ko kuma dalilin faɗan idan matar ce ta mai rashin mutunci ya yi fushi ya tafi kuma kina ga zai samu ƙwarin gwiwa ya siyo mata wani ɗan abu ya kawo mata? In dai ta mishi rashin mutunci yana iya siyowa ya kawo mata. To. Ajiya. Abinda kika mun ban ji daɗi ba. Ga wannan ki yi haƙuri amma nan gaba dan Allah in wani abu ya faru mu zauna mu yi magana. In gani ke ce matata ce ki ne na auro ina son to me za mu zauna muna faɗa har mu janwo ɗan su mutane su zo su shiga ciki in ya rarrashe ta ko mun faɗan mace in ka rarrashe ta za ta haƙura ko mun haukanta kuma balle kuma ka ba ta ɗan wani abu ɗan gift gobe miyar ka daidai komai ka daidai lallai kan wannan shawarar ta yi Allah ya sa mazan suna ji ko kuma sun ji su kuma yi amfani da wannan shawarar kina rarrashin shi ki wanka ki kwalliya ki kunshi ki sa turare ki gyara mashi gida ya zo yana smiling kina smiling ki dafa mishi abinci kuma bai ka kudin ba ki dafa mishi nan gaba a wari balle ma dalin ɗin ki to me idan kin dafa mishi abinci sai ya biya ki yawwa to kuma mata sun ci ba wani nan to uwar gida da mai gida kun dai ji wannan shawarar yanzu dai ku shakata da wannan wakar daga marigayi sa'adu bori kai mata a rike daraja aure da kyau a bar wushi da iko Allah dan iko Allah ya wuce wushi kuma kin san akwai wani abu da mata suke yi idan mijin ba ya daina aiki kamar irin yan gra din sun fi yin haka nake gani idan miji ba bai samu aiki ba ita matar shi ba bai ce ta yi ba fa ita za ta yi uwa ta yi makarbiya ta tashi yau mijina ba shi da aiki ta je gidan kawa mijina bai da aiki ta je gidan babanta ba mu da aiki ba mu da abinci ba mu da wani duk ta bi ta tona asirin gidansu ba fa sa ta yi ba fa ta ba shi kuɗin kashewa ta ce ta biya su fees ta ce ta yi tuwo ta ce ta yi me duwaye nan tana counting kuma sai ta je tana gaya wa jama'a a waje yawwa tana zuwa tana cewa ba shi da shi Allah bai ce kai haka ba na faɗa wa mutane asirin gidanka da kai tsakaninka da mijinka wannan haka ba ka yi kana roƙon Allah Allah zai buɗa muku samu sannan bayan ta yi wannan kuma in mijin Allah ya buɗa mishi ce zai mata amarya to nan sililiya da ni nake ciyar da kai hmm. da ni ne kaza da baka da kaza ni yanzu da ka samu kuma ni za ka yi wa tsiya an fara tsiya to ya ce ki da ba ke kika kai da kanki kuma ba lada kike ne kuma ba san shi ke ba mijinki ba mata abin da suke yanzu shine kuma mata aure ki ga tana da saurayi matan aure suna da samari yanzu abin da ake kenan wallahi To meye kike gani yake kawo wannan budurwar zuciya ce ko talauci ne ko ko wani abu ne daban? Rashin eh, dangana da abin da Allah ya baka. In gani? Na gani ƙawata tana da kaza tana da kaza mijina ba zai iya ba so maybe na samu wani yana da kuɗi sai na je na same shi kuma ba su san implication ɗin ba. Masu sauraro a nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu da kuma ƙarshen hiranmu da Aisha Sulaka ta sai kuma mako mai zuwa in Allah kai mu za mu sake kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakuwar tamu Aisha Sulaka ta da Ms. Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To muna godiya Maryam Dauda kar kuma a manta ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC ga sharhin jaridan Hausa. sharhin jaridan Hausa na wannan makon zai fara ne da jaridar Aminiya inda ta buga babban labarinta a shafi na farko mai taken Sarkin Musulmi ga mata, kada ku karbi kudin sata daga mazajenku. a kuma shafi na biyu na jaridar tarariya ta buga labarin da ke cewa ana dambarwa tsakanin india da pakistan kan 'yan najeriya da aka kama a shafi na uku na jaridar tarariya ta buga labari mai taken acf ga ibo babu kasar da ke iya jure yakin basasa sau biyu a kuma shafi na hudu na jaridar ta buga labarin da ke cewa bai yiwuwa a auna nasarar gwamnati a cikin kwanaki ɗari. yayin da a shafi na 36 jaridar ta aminiya ta buga labarin da ke cewa matar liman ta kashe ɗan kishiyarta da duka kamar kowane mako jaridar ta aminiya ta buga ra'ayinta a shafi na farko mai taken ko akwai darasi daga ambaliyar 2012 sharshin jaridun hausa na wannan makon zai kammala ne da jaridar leadership hausa inda ta buga babban labarinta a shafi na farko mai taken kwanaki ɗari na mulkin buhari nasarori matsaloli da muradun 'yan najeriya a kuma shafi na ashirin jaridar ta buga labarin da ke cewa shari'ar kisan amarya allura za ta tono garma a kuma shafi na 33 na jaridar ta buga labarin da ke cewa sirrin ɓoye ya bayyana wata bakwai ina neman aure ban san namiji ba ne a wannan makon ma jaridar ta leadership hausa ta buga ra'ayinta a shafi na uku mai taken lissafin dokin rano muhammad salisu rabiu murya amurka daga kano nigeria to ga kuma sakonnin da kuka bar mana cikin murya a wayoyinmu Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Baffa Adama fata daga karamar hukumar Gombe a nan jihar Adamawan Najeriya. da ra'ayina game da zanga-zangar nuna goyon baya na ƙungiyar kwadago da take yi a yau domin goyon bayan gwamnatin Najeriya sabuwar gwamnati ƙarƙashin jagorancin Muhammadu Buhari. na yakan cin hanci da rashawa shugaban najeriya duniya ta gani allah ya gani ma'aikata duk wani dan ya yake maka no bribery no corruption don haka duk wanda ya wawushe dukiyar al'umma ya dawo da shi a jalayi amma kuma duk bincikenka ya tsaya ga gwamnatin jonathan domin gwamnatin da ta wuce kafin jonathan ba haƙƙinka ba ne in dai jaratan zai bincike shi ba to shi ya bar shi ya zama to doka a sa ya ci bulus kai gwamnatin da ta shuɗe ba za ta miƙa maka ka kai narkashi ba don haka dole ne ka tsaya ka yi bincike ka tabbatar da cewa abin da ya kawo ka canji da adalci ka tabbatar wa duniya kuma duniya ta shaida cewa za ka iya wannan aiki allah ya sa kawa ƙungiyar kwadago da alheri gaba dai gaba dai ƙungiyar kwadago gabaɗe dai gwamnatin najeriya assalamu alaikum sashen hausa na boe mai magana dr abdullahi maganin gargajiya gudunma jihar kebbi a tarayyar najeriya da allah sashen hausa na boe ku isa min da wata ra'ayi da shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari dangane da nazarin da ya yi na daɗewa da naɗa ministoci ba wannan nazarin da ya yi daidai saboda nagari ne ake so ya yi yanzu ya ɗauka mutanen kirki na tsare nagari waɗanda suka san aiki da tsarewa wajen aiki domin ya dace mu tsakan ministoci ba mutanen da suka san aiki ba ubangiji allah ya ma zamanin jami'a muhammad buhari kuma nagarin da kai ya yi daidai ka tsaya ka zaɓi mutanen tsarai waɗanda za su kare mutuncin 'yan najeriya da mutuncin najeriya gaba ɗaya ta idan duniya na gode sashen hausa na voa salamu alaikum muryar america magana muhammad awwal daga maiduguri jihar borno tarayyar najeriya a munagari a gaskiya mai girma gwamna dan Allah ina so ku isar min da sakona gare shi cewa gaskiya mutanen Borno wannan gashi mu wayanda muke bakin girbi gari mun zo mun yi noma gashi mun yi noman kuma gaskiya ga muna cikin wahala tsuntsu zai cinye wannan abincin wallahi idan wannan wannan abincin tsuntsu zai cinye wallahi mutanen Borno mu yan kalilan wanda muke cikin garin Borno wallahi za mu sha wahala fiye da yadda ba a dan Allah a taimaka a gayawa mai girma gwamna dan Allah ya taimaka kawo mana agaji game da wannan tsuntsu da muke shan wahala akan kansa wallahi zai cinye mana amfanin gona matuƙar kuma ya cinye suna amfanin gonar wallahi za mu tagayyara fiye da ita ba don Allah ina fatan muryar Amerika za su taimaka su isar mun da sako na gare shi. ni ne na kuma Muhammadu Awal ne sauraron kwakwa na lokaci. Assalamu alaikum murya Amurka mai magana yayar Sarjana Sando Volta Rigin gaba da yaki da Hausawa da ana zargi masu shari'a. To polisawa sun fi kowa cin hanci da Hausawa a nan kasar Ghana. wallahi wannan ya kamata talisawa masu ma a bincike su ni ne yayi alfarigana sando volta region assalamu alaikum na gode To kafin mu karkare bari mu je ga labaran duniya amma a takaice. Majalisar Dattijan Amurka ta kasa yin na'am da wani ƙudirin da 'yan jam'iyyar Republican a majalisar suka gabatar da niyyar yin watsi da yarjejeniyar nukiliya da aka kulla tsakanin Iran da manyan kasashen duniya guda shida ciki har da Amurka. A saboda haka yanzu shugaba Barack Obama yana da amincewar sanya hannu akan yarjejeniyar. ko da yake kuma jiya kakakin majalisar wakilai john bina dan jam'iyyar republican ya ce za su ci gaba da yunkurin ganin cewa ba a kaddamar da yarjejeniyar ba amurka ta ce a makon gobe idan allah ya kai mu aka shirya koma kan teburin shawarwarin samun zaman lafiya da nufin kawo ƙarshen rikicin ƙasar yamal a yankin kuma ta yi kira ga ɓangarorin ƙasar da su shiga yin shawarwari tsakani da allah 'Yan tawaye ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar Al-Qaida kuma sun kashe sojojin gwamnatin Siriya 58 a wani hari da suka kai kan wani sansanin mayakan sama a lardin Idlib. Jiya Alhamis ƙungiyar da ke nazarin kare hakkin jama'a ta yi wannan furuci. To da takaitattun labaran muka zo ga shirin shirinmu na hantsi a madadin ita jima'i Ali da ta taya ni gabatarwa sai kuma shi wanda ya jagoranci shirin cibahiro Dedo ne. sai injiniyan mu na yau jim hammond ni usman kabara a washington dc ke cewa allah ya tabbata mana da alkhairinsa bisalam This program has come to you from the Voice of America, Washington.